Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsin yau Alhamis 14 ga watan Disamban shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummar kasar kamaru na kokawa kan karancin man fetur da ake fama da shi a kasar amma hukumomi sun ɗora alhakin matsalar kan gurɓatar yanayi. Wato muna cikin wani mawuyacin hali duba da wato yanayin yadda aikinmu yake mukan buƙaci wuta wajen gudanar da wato ayyukanmu na yankuna da sauransu gashi mun kuma karbi wato kayan al'umma. Yayin da babban taron yanayi da aka kammala a Dubai ya cimma matsayin sauya shekara daga makamashin haƙo ma'adinai. kasashe masu tasowa kamar najeriya na ganin da wuya a dafa kaza a jifar za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba har ma da shirin jaridun kasar ghana to amma kafin duka waɗannan sai a fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa hawa sharif a jiya laraba majalisar wakilan amurka ta kada kuri'ar amincewa da gudanar da bincike kan tsige shugaba joe biden lamarin da ya samu goyon bayan daukacin 'yan jam'iyyar republican duk da karin damuwar da ake samu tsakanin wasu 'yan jam'iyyar ganin cewa binciken da ake gudanarwa har yanzu bai iya gano wata hujjar aikata ba daidai ba da za a ce shugaba biden din ya aikata sakamakon ƙuri'a da aka kaɗa na 221 da kuma 212 ya samu tarihin goyon bayan ɗaukacin 'yan jam'iyyar ta republican da ka iya kaiwa ga hukunci mafi tsauri ga duwani shugaban ƙasa hana tsige shi wanda hukunci ne da tsarin mulki ya tanada akan aikata wani babban laifi da idan aka tabbatar da aikatawa a shari'ar da majalisar dattawa za ta gudanar na iya kaiwa ga yakice shugaban daga kujerarsa. a wata sanarwa ta ba sabon ba dangane da hankoran tsige shin shugaba joe biden ya dora ayar tambaya game da abin da 'yan majalisar na jam'iyyar republican suka gani muhimmi a hankoran da suke yi na gudanar da bincike a kan shi da iyalan shi shugaban amurka joe biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na cop 28 da ya ce hanya ce mai muhimmanci da za ta bille ga cimma bukatun da ake da su a kan yanayi cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya laraba shugaba biden ya yaba mai yarjejeniyar da a karan farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake haƙowa da ke yin illa ga duniya da al'ummarta da amincewa na rubanya sama da tsarkakakken makamashi har ninki uku a duniya baki ɗaya zuwa shekarar 2030 zuwa sama to sai dai shugaba biden din ya ce har yanzu akwai aiki a gabansu wajen cimma kudurin da aka sa a gaba. a jiya laraban ne wakilai daga kasashe kusan 200 suka amince a yayin babban taron kan yanayi na majalisar ɗinkin duniya a dubai na yin ƙaura daga amfani da makamashi da ake haƙowa daga ƙarƙashin ƙasa a jiya laraba dakarun isra'ila suka ce an kashe sojojinsu goma a yayin fafatawa a arewacin zirin gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan hamas daga doron kasar palestino yayin da shi kuma shugaban amurka joe biden ya gana da iyalan amurkawa da hamas ke garkuwa da su a jiya laraban dakarun isra'ila sun ce sun kai hare-hare har wurare 250 a 'yan kwanakin da suka shige hare-haren da isra'ila ta kai sun hada da kai hari akan abin da sojojin suka kira wani ayarin hamas da ke shirin kaddamar da hare-haren makamai na roka akan isra'ila a yayin wani gumurzu a gaza sojojin isra'ila sun gano gawawakin mutane biyu da suka ce hamas ya garkuwa da su a harin da ta kai a watan oktoba da ya janyo mai da martani daga sojojin isra'ila wani mai magana da yawun dakarun rundunar tsaron isra'ila ya ce hamas na rike da mutane da ta yi garkuwa da su a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a yankuna da ke cinkushe da jama'a a sassa daban-daban na gaza abin da ya sa ayyukan ceto ke da sarƙarƙiya amma ya ce hakan ba zai sa isra'ilan ta yi ƙasa a guya ba a ƙudurinta na kubutar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan al'ummar kasar kamaru na kokawa kan karancin man fetur da ake fama da shi a kasar lamarin da suka ce yana shafuwar rayuwar yau da kullum har ma da tattalin arziki to amma hukumomi sun dora alhakin matsalar kan gurbatar yanayi tare da shan alwashin daukar matakan shawo kan matsalar wakiliyarmu maimunatu sadu na dauke da karin bayani Saboda da kwanaki uku kenan ake azabtuwa game da karancin man fetur a kamaru mashayar mai a cike makil da mutane amma sai ga wanda yake da rabo zai samu zaka kwashe sa'o'i kana tsaye kan layi kuma adadin lita da kake so ba za ka samu ba saboda ana buƙatar cewa kowa ma ya samu ko da kaɗan ne kuma wannan lamarin ya fi shafan manyan biranen ƙasar kamaru kamar yawunde babban birnin ƙasar Duwala, ba Bahusan da Baluwa mun tuntuɓe daga cikin mabukata. Hakika wannan karancin man fetur da kusan 'yan kwanakin nan har zuwa yanzu ya haifar da cikas ga al'umma da dama musamman kamar ni saboda ko da yaushe ina amfani da mota ne wajen kai kawo na jiya ne na taci sa'a na samu aka dora mini na jaka biyar amma bai ishe ni ba. Ah, Wannan karancin man fetur ya shafi wasu kamfanonin da suke yawan amfani da motoci, manyan motoci masu jigilar kayayyakin abinci ko na 'yan kasuwa, haka zalika masu ƙananan masana'antu, musamman a halin yanzu da ake fama da ɗauke-ɗauken wutan lantarki da ya kamari a ƙasar. masaurare Muhammad Shafi'u tela ne kuma yana da shago ba zai iya aiwatar da ayyukansa kamar yadda yake bukata ba. a gaskiya a halin yanzu wato muna cikin wani mawuyacin hali duba da wato yanayin yadda aikinmu yake mukan bukaci wuta wajen gudanar da wato ayyukanmu na ɗinkuna da shauransu gashi mun kuma karbi wato kayan al'umma inda abin yake faruwa kuma a ƙasar kamaru wato yanzu muna samun wato karancin wutan lantarki ba ma samun daman da zamu aiki kuma hakan ko da mun tafi wato a petrol station wajen sayan wato man fetur kenan hakan ma muna fuskantar wato mawuyacin hali ta yanayin da mun tafi dole sai mun tsaya mun jira mun bi lahi wasu lokutan ma za mu tashi tun karfe takwas na safiya mu ba za mu samu mai ba har kusan karfe uku zuwa hudu na yamma sannan muke ainihin samun mai to gaskiya wannan halin da muke ciki hakan yana matukar wato damun mu ya kamata gwamnati ta kawo mana dauki duba da wato halin da muke cikin haka sannan har ila yau dai wani dan caba yana kokawa C'est Depuis deux heures que nous sommes ici. Deze Regard ya samu. Tun karfe biyu na kenan, tun karfe biyu na ce muku tun karfe biyu ba mu yi barci ba. Tun karfe biyu nake da jarkata a hannu ba mu samu mai ba. Karfe biyu da muke sha tele-tele muke jiran mai amma babu. Deze la nusu kafu ko a yapa. A halin yanzu da ake ciki da ministan ruwa da makamashi Gaston Elundu Esumba ya sanar da dawowar mai a cikin manyan birane kawo yanzu jirgin mai dauke da kubik mita dubu goma sha uku na sofa ya iso tashar jiragen ruwa na birnin Duwala inda aka yi tsare-tsare da kamfanin dillancin mai na Kamaru SDP don sauke manyan tankoki mai 81 saboda rarrabawa mashayar mai na biranen. Haka zalika ma jiragen ƙasa za su aiwatar da wannan aikin inda minista ya sake sanar da isowar wasu jiragen ruwan ɗauke da sofa ɗin a 'yan makonnin nan. Maimunatu Sadu sashen Hausa Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. A gaida Maimunatu Sado, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga hawa da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban sojin Pakistan yana birnin Washington a wannan makon inda yake neman agajin Amurka. game da abin da islamabad ta yi zargin cewa makwabciyar ƙasar ta afghanistan ta zama wani ta mun tsira ga 'yan ta'adda kwararru a harkar tsaro sun ce janar asim munir na kokarin jan ra'ayin jami'an tsaron amurka ne don amincewa cewa kungiyoyi irin su taharika taliban ttp da kungiyar fafutukar kafa a kasar musulunci ta khorasan ask ba wai kawai barazana ne ga pakistan ba amma barazana ne ga tsaron ita kanta amurkan da sauran duniya shugaban cibiyar wilson da ke kula da harkokin kudancin asia michael wilkman ya lura cewa ko da shike pakistan na bukatar tausayawar amurka a damuwar da ta nuna kan yaƙi da ta'addanci akwai hulɗa tsakanin dakaran amurka da na pakistan da ta hada da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci na tsawon shekaru da ma musayar ilimi da bayar da horo hukumar abinci ta duniya ta yi gargaɗi a jiya laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke shirin afkawa sudan inda watanni da aka shafe ana rikici da tashin farashin kayayyakin abinci da karancin girbin amfanin gona ya sa mutane da dama fadawa yanayi na yunwa da ke buƙatar agajin gaggawa. mai magana da yan kungiyar ta wpf a sudan lenny kensley ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu dai kimanin mutane miliyan goma sha takwas ke fuskantar matsananciyar yunwa a sudan adadi da ya kai yawan daukacin al'ummar kasar netherlands ya kuma ninka har sau biyu akan yadda adadin yake a daidai irin wannan lokacin a shekarar da ta gabata a tsakiyar watan April ne dai fada ya barke tsakanin sojojin sudan da dakarun katta kwana na rsf da ya daidaita mutane miliyan shida da dubu a ciki da wajen kasar ƙoƙarin da aka yi ta yi domin ganin an yayyafa wutar rikicin ruwa dai bai yi nasara ba. a gaida hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. shugabannin kasashen da suka halarci babban taro kan yanayi na cop 28 da aka kammala a dubai sun ci mai yarjejeniyar yin kaura daga amfani da makamashi da albarkatun man da ake haƙowa to sai dai kasashe masu tasowa irin najeriya ba su yi na'am da wannan matsayar ba musamman saboda sun dogara ne ga albarkatun ɗanyen mai domin samun kuɗaɗen shiga wakilin mu abuja timothy obezu ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji fassararsa daga Muhammad Hafiz Baballe. A ranar Laraba ne aka rufe babban taro kan yanayi na COP28 a Dubai, inda aka rattaba hannu kan yarjejeniyar sauya sheka daga man fetur da iskar gas da kuma coal. A cikin abin da daftarin ya bayyana da daidaicewa da ingantaccen tsari da ke fatan rage gurbatacciyar iska da sauƙaƙa ɗumamar yanayi. Wannan dai ita ce irin wannan yarjejeniya ta farko da za ta kaucewa amfani da albarkatun mai. tun bayan da aka fara taron na shekara-shekara kusan shekaru talatin da suka wuce. Yarjejeniyar ta kuma nemi rubanya yawan sabon makamashi mai tsafta a duniya nan da shekarar talatin tare da inganta fasahar zuke gurɓatacciyar iskar carbon da za su iya tsaftace masana'antu masu wuyar tsarkakewa. Shugaban COP28 Sultan Aljabbar na Dubai ya yaba da yarjejeniyar amma ya ce aiwatar da ita ne zai nuna nasara ta gaskiya Peter Tafa, tsohon daraktan kula da yanayi a ma'aikatar muhalli ta tarayyar Najeriya ya amince da hakan. This is not the first time that decisions have been taken. Ba wannan ne karan farko da aka cimma matsaya kan tattaunawar sauyin yanayi a taron bangarorin da ba aiwatar da su gaba ɗaya ba. A zahiri yana da kyau ga yanayi da kowa ya kamata ya sa hannu a ciki. Sai dai wasu ba su ji daɗin yarjejeniyar ba kasashe masu tattalin arzikin man fetur na kungiyar opec ciki har da najeriya da farko sun yi kunnen kashi da kiraye-kirayen da kasashe sama da ɗari suka yi na ɗaukan tsauraran matakai kamar daina haƙo albarkatun mai gaba ɗaya salisu ɗahiru shine daraktan majalisar kula da sauyin yanayi ta najeriya ya halarci zaman taron a dubai a ranar laraba There's no, there's no fairness, there's no justice, there's no equity babu adalci da daidaito a cikin abin da aka kira matsayar neman kasashe masu tasowa ko kuma neman kasashen afirka da hayakinsu ya kai kashi uku cikin ɗari kawai su fara daina mai suna da wata ɓoyayyar manufa su ne waɗannan kasashe da ke kiran kan wannan amurka da tarayyar turai da wasu 'yan kaɗan waɗannan albarkatun man suna da matuƙar muhimmanci ga kasashe masu tasowa don su ɗanɗani daɗin ci gaba abin da a koda yaushe muka tsaya a kai shi ne. mu tsarkake mai da iskar gas ta yadda za mu samu tsaftataccen makamashi. Masu suka sun ce fasahar tana da tsada kuma wata dabara ce ta karkatar da hankalin kasashe daga ci gaba da samar da albarkatun mai. Man fetur na samar da kashi 95 cikin ɗari na kuɗaɗen shiga da Najeriya ke samu daga kuɗaɗen waje. Tarfa ya ce dole ne hukumomi su fara duba wasu wurare domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. There's a lot of investment now going on towards the green Akwai wuraren saka hannun jari da yawa a halin yanzu da ke kaiwa ga tattalin arzikin makamashi mai tsafta ga Najeriya ba za mu ware kanmu ba duk da cewa da dainawa ko rage amfani da man fetur zai yi tasiri ga tattalin arziki amma yanzu lokaci yayi da gwamnati za ta fara karkata zuwa wasu hanyoyi. A wani sharhi da ya rubuta a gidan talabijin na CNN da aka wallafa a ranar Laraba, shugaban najeriya bola tinubu ya ce najeriya ta fara shirye-shiryen sauya sheka daga albarkatun mai amma kasar na bukatar dala biliyan goma a duk shekara har zuwa shekarar sittin domin cimma shirinta na sauya sheka tinubu ya kuma soki lamarin kasashen da suka ci gaba da rashin cika alkawarin bayo kasashe matalauta dala biliyan ɗari domin dakile illolin sauyin yanayi duk da haka masana sun ce yarjeji na cop 28 za ta iya zama wani sauyi ga duniya idan aka samu kudurin siyasa da kuɗi don cimma manufofin da aka sa gaba. To madalla masu saurare kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. zama shit. talauci ba dai eh, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana sule mumuni barma a makon jiya shirin ya samu bakuncin ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin nakasassun arewacin najeriya yarima suleiman ibrahim mai larurar makanta da ke bincike akan zamantakewar al'umma musamman abin da ya shafi sha'anin tsaro a cigaban gaban hirarsa da wakilin muryar amurka a abuja madina dauda bakon shirin ya nuna damuwa kan yadda a wasu jihohin najeriya hukumomi ke farautar masu bukata ta musamman da suka rungumi bara a sakamakon rashin madogara to amma za mu ɗora daga inda yake bayani game da irin gudunmuwar da kasassu ke iya bayarwa wajen magance matsalolin tsaro to wannan bincike-binciken da kake yi ai wani zai so ya tambaya ta yaya kake bincike-binciken nan kai mai laruran gani to ai wannan wani abu ne na sirri idan na ce ga hanyoyin da muke bi don mu wannan binciken zai zama mun iya dakile ayyukan da za a yi eh, amma wanda muke ba su report sun san hanyoyin da muke bi don mu yi wannan binciken ko da ke muna bincike akan yan da su suna bincike akan su wane ne masu bukata na musamman ina son ga miki cewa da gwamnoninmu na arewa za su ba mu dama su ɗauke mu kamar yadda eh, bisa wani bai wanda Allah ya muna tun na son tabbatar miki da cewa mutane masu bukata na musamman za su ba da guduma fiye da guduma da jami'an tsaro suke barwa na taba gama shi ministan tsaro na ce kuɗin da ake ware ma ma'aikatar tsaro idan aka ware musu su dauki wannan kuɗin su danka ma masu bukata na musamman to mu za mu kawo ƙarshen ta'addanci cikin ruwan sauki ba tare da mutane sun sani ba misali akwai wani dan ta'adda ne sai ya zo sai da wani ɗaya daga cikin um, eh, PRO ɗinmu na ƙasa sai ya sami shi ce da Allah a hangon nan wane ne a tajiri. shi sa a da mutum ne wanda baya gani ba zai yin kwan ba shi kuma sai ce eh an kwan a ko tajira sai ya dauki ya sa hannu a waya ba tare da shi wancan ya sani ba ya ci gaba da rikodin muryarsa bayan yana barin gurin sai ya kira mai angonsu sai sanar da shi ya ce akwai mutum kaza kaza da ya min tambaya amma na ga na ji motsi kafansa ya gangara ta guri kaza a nan mai anguwa ya ba da dama aka zo aka sa mutane aka zo aka kama shi da aka bincike an tabbatar cewa dan ta'adda ne abinda suka so su yi sun so ne a wannan lokacin su su haddasar da wata rigima ga gagarumin rigima hadda kuma a rasa rai amma mai bukata na musamman shi ya ba da wannan taimakon kuma har yanzu muna koyar da mutanen mu cewa in sun shiga wani guri musamman kamar maiduguri ko zamfara idan suka ji ana harbe harbe maimakon baka gani ko kana da lura kafa ka cigaba da gudu to akwai wasu hikimomin da muke ga musu cewa ga hanyoyin da ya kamata su bi don su samu kariya da kariya kuma ubangiji wannan aikin da muke fa ba a biyan mu kuna yi don Allah ne ko kuma muna yi ne don a gane cewa masu bukata na musamman za su yi abubuwa a society tunda har gwamnati ta da ta samar da makaranta na masu bukata na musamman to ya kamata ta gane cewa masu bukata na musamman za su yi abubuwa kala-kala kuma wanda zai taimake su inda suke da kuma kasar da kuma jihohin da suke amma ba kai don Allah ya sa kuna da wani mai bukata na musamman kai ku ɗauko ƙwarya ko ko ku bashi ce je ka na annabi su baka kauyanci ne ka ce sai mai bukata na musamman wanda kuke tare da shi sai ya je ya bara kafin ya ce da iyalansa kai anguwa kana nan kana ta da kai hajja madina ba ba alfahari ba ba cika baki ba ni ya rima makota na ni ina taimaka musu duk masu lafiya ne to yanzu kai da kake yawan bincike binciken nan shin wasu na'urori gare ka ne na zamani da wanda baya gani yake iya amfani da su hajja madina an samu ci gaba a yanzu wanda um, mu a matsayin mu na masu bukata na musamman muna amfani da wansu hikimomi da kuma basiran da Allah ya bamu shi sa ce miki idan muka yawanta um, faɗa hanyoyin da muke bi eh, watakila ya zama ƙalubale ga waɗansu mutanenmu eh, shi sa ba ma iya ba da bayanan komi amma dai ina son tabbatar miki da cewa duk waɗanda suka san ko duk wanda suka san membobinmu sun san masu bukatar musamman zuwa sun waye amma mu bukatar babban abin da yanzu yake dame mu shine ita gwamnati ta waiwaye kan masu bukata na musamman wannan hukumar masu bukata na musamman a bashi dama kada zama hukuma ce a baki wannan kudaden da ake fitar ma da ma'aikatar tsaro ko kuma hukumar tsaro da an ɗibi wannan kudin an zuba shi a ma'aikatar hukumar masu bukata na musamman ina son tabbatar miki da cewa da an taimaki masu bukata na musamman na samu labarin cewa gwamnoni suna cewa a kama masu bukata na musamman wai dan suna bara hajja madina ba na goyon bayan bara da bara wani abu ne mai kyau da ni da na fi kowa yi amma tun da na fuskanci cewa ba abu ne wanda zai na kaskantar da kai iyalai na koyaushe idan na bara zaɗin kallon su a matsayin kaskantattu to shi ni ne da cewa bara ba abu bane mai kyau amma baka hana mutum sana'ar da shi ya san kawai hanyar da zai ci abinci baka hana shi ba tare da ka bashi wani hanyar da zai dogara da kansa ba To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin Yarima Suleiman Ibrahim mai bincike kuma shugaban wata kungiyar makafi a Najeriya da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya madalla ya gaida Suleiman muni barma yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar ghana jaridar da hara da so masharhin jaridun na kuma babban labarin ta ne tsarin ilimin na manyan makarantun sakandare kyauta na akufa ado arushi jaridar ta ce tarin manyan malaman makarantu an adakatar da su a dalilin karban kuɗi da suke ba bisa hanya ba a waɗannan makarantu ma'aikatar ilimi daga dukkan alamu ta kasance cikin damuwa abu da ya matsanta ta dakatar da tarin manyan malaman manyan makarantun sakandare faɗi gwamnatin kasar tana mai zargin su da karɓan waɗansu kuɗaɗe hannun ɗalibai da sun ka hada da kuɗin bola da na bada ƙwarin gwiwa da jakan abinci na tabbin ɗalibai wadda ya shashata da tsarin ilimin shs kyauta na akufa ado jaridar daily guide kuma ta ruwaito wannan labarin ofishin mai shari'a na musamman baya da amfani jaridar daily guide ce ta ruwaito wannan labarin tana mai faɗan cewar adaman kwanan baya na majalisar dokoki kakakin majalisar dokokin alban bagbin ya bayyana rashin ɗaukan ofishin mai shari'a na musamman da wata kima yana mai siffanta wannan ofishi da cewar ba shi da amfani game da yaƙi da cin hanci kakakin majalisa bagbin ya yi wannan na ne yayin wani zama da ake tattaunawa a 'yancin mutane a zancen wato irin zamantakewar da suke son yi dangane da aure ko kuma da jima'i ya jaddada cewar ofishin ba zai iya cimma wani sakamako mai muhimmanci ba yana mai ba da shawarar cewar sashen na attorney general kamata ya yi a raba shi da ma'aikatan shari'a jika kakin majalisar dokoki bagbe jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito bobin hobson da unto doka an kakkaɓe su daga jam'iyyar npp mai mulki Jarida ta ce Jami'iyar new patriotic party ta kore wasu mambobin ta guda hudu saboda suna goyin bayan wani dan takarar ban maimakon zaɓin jami'iyar game da abin da jami'iyar ta ce ne halayen waɗannan mutane guda hudu magoya bayan da butterfly ya kaucewa tsarin mulkin npp musamman doka mai lamba uku waɗannan mutum guda hudu ya ba Robin asama wadda shine tsohon daraktan sadarwa na jam'iyyar da hobson adai tsohon dan takarar majalisar dokoki na kwan katamansu da dana ohinin tu tsohon babban magatakarda da kuma boniface abubakar sadiq tsohon mamban majalisar dokoki duk halayensu sun kauce wa ka'ida da kuma dokan jam'iyyar npp mai mulki da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a jiya laraba majalisar wakilan amurka ta kada kuri'ar amincewa da gudanar da bincike kan tsige shugaba joe biden lamarin da ya samu goyon bayan ɗaukacin 'yan jam'iyyar republican duk da karin damuwar da ake samu tsakanin wasu 'yan jam'iyyar ganin cewa binciken da ake gudanarwa har yanzu bai iya gano wata hujjar aikata ba daidai ba da za a ce shugaba biden din ya aikata shugaban amurka joe biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na cop 28 da ya ce hanya ce mai muhimmanci da za ta bille ga cimma bukatun da ake da su a kan yanayi cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya laraba shugaba biden ya yaba mai yarjejeniyar da a karan farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake haƙowa da ke yin illa ga duniya da al'ummarta a jiya laraba dakaran isra'ila suka ce an kashe sojojinsu goma a yayin fafatawa arewacin zirin gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan hamas daga doron kasar palestino yayin da shi kuma shugaban amurka joe biden ya gana da iyalan amurkawa da hamas ke garkuwa da su a jiya laraban dakaran isra'ila sun ce sun kai hare-hare har wurare 250 a 'yan kwanakin da suka shige hare-haren da isra'ila ta kai sun hada da kai hari akan abin da sojojin suka kira wani ayarin hamas da ke shirin kaddamar da hare-haren makamai na ruka akan isra'ila masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma agogon najeriya za a ji wasu abokan aiki da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalamu